Karfe biyar da minti arba'in da biyar Isidio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kanun labarun za ku yi cewa kungiyoyi biyu na kare haƙƙin ɗan adam da suka haɗa da Human Rights da kuma Amnesty International sun buƙaci hukumomin ƙasar Nijar su saki waɗanda suka kama ta dalilin siyasa. a jiya ne wani taron tattaunawa tsakanin al'umma gari da kuma 'yan gudun hijira suka yi wani zaman taro a ayaru samar da wuraren kiyo na raƙumin dawa a cikin yankin dalal boso shine rahoton muna musamman a yau zai mayar da hankali a kansa to yanzu ga labarun dalla-dalla Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam biyu waɗanda suka haɗa da Human Rights da kuma Amnesty International a yau sun yaɗa wata sanarwa wa musamman ta haɗin gwiwa dangance da kame-kamen jama'a da aka yi bayan juyin mulki na ranar 26 ga watan jiya a ƙasar Nijar. Ƙungiyoyin biyu sun bayyana cewa hukumomi sun yi barazana da kuma musgunawa da kuma tsare 'yan jarida matasa da masu adawa da jama'a da suka tofa albarkacin bakinsu haka zalika ƙungiyoyin biyu sun buƙaci hukumomi su saki waɗanda suka kama ta dalilin musamman siyasa sannan su kula domin tabbatar da hanyoyi cikin ƙa'idoji. Ajiye ne a cikin tsarin cuɗayar zamantakewa tsakanin ƙungiyoyi da masu unguwanni da 'yan gudun hijira da wakilan al'umma gari suka gudanar da taro a Ayero. Wannan tsarin zai ba da damar tattaunawa bisa matsalolin cuɗayar zamantakewa tsakanin al'ummomi. Amiru Hausa wakilin sarkin Ayaru a yayin buɗe zaman taron ga abin da yake shaidawa Abdullahi Ahmadu. A yanzu 'yan gudun hijira da dama sun zo ga kuma 'yan gari. Sannan su ba wani waje na musamman aka keɓe musu ba. A cikin wajajen 'yan gari suke. Wani bi rashin jituwa na shiga tsakanin su wanda idan ba a yi saurin magance shi ba yakan iya jayo wata fitina. Wannan shi ne mafarin ma wannan tsarin namu. A cikin tsarin kuma da da suke can wajen 'yan gudun hijira akwai masu unguwanni a ciki wanda suke taka tsantsan idan suka ga abin da bai dace ba suna kira su sanar mana. Mu ma daga nan ɓangaren wannan sai mu sanar ma magabata don a samu a kawar da shi to ina ji akwai lokacin da wannan ya tsaya sannan akwai 'yan matsaloli to yanzu idan kuka diba bayan gari sansanin na na 'yan hijira babu shi yanzu an ba su wani fili ne duka suna a cikin gari kenan in ba mu baiwa juna labari ba barna za ta yi ta afkuwa Birnin Maraɗi yana da isasshen shinkafa da ake amfani da ita a ranar Talata ne gwamnan Maraɗi Isufu Maman ya tabbatar da haka a yayin da ya ziyarci mangazojin ajiyar kayayyakin kasuwanci. A cewar sa ran gadinsa ya ba shi damar yin la'akari da karancin ingantacciyar shinkafa da ake ci a ƙasar Nijar. Ga abin da yake shaida Mohamed Mamman daga Maraɗi. Mun yi la'akari da isowar wajen ton dubu biyu na shinkafa wajen kwastomomi cikin wannan watan na Oktoba. Ya ci a ce yana isa idan har an kawo ta ne domin a saida wa al'umma kaɗai. Lalle mun lura da akwai wasu irin shinkafa waɗanda ake shigowa da su wanda ba a fiye sayan su ba a cikin ƙasar. Kenan su dan a fita da su ne tunda ba a fiye sayan irin su a nan ba. Sannan mun samu labari daga 'yan kasuwa cewa sun yi ƙoƙarin kai kaya a cikin kasuwa. kasuwannin gundumomi da ma kasuwannin garin Maraɗi. To idan an duba halin da kasuwa ke ciki a yanzu, za mu iya cewa akwai shinkafa da yawa wacce za ta wadatar da jihar Maraɗi. Ma'aikatar kula da tsari a kan sayar da magunguna asibiti na farmasi sun fitar da wata sanarwa na hana sayar da waɗansu magunguna a ƙasar Nijar. A cikin magunguna 25 da matakin ya shafa sun haɗa da litakol siro da na ƙwayoyi rimagrip da kuma rinomycin da febrilix da kuma imexirim na ƙwayoyi wasu daga cikin magungunan da ake amfani da su suna shace hanci na shace hanci suna saka mutum cikin mummunan haɗari kamar bugawar zuciya da matsalar kwakwalwa da kuma fata. A ɗaya ɓangare, 'yan makonni bayan komawa makarantar boko na wannan shekara, Sarkin Tesawa ya miƙa kira da masu hannu da shuni na gunduma da su taimaka a samar da ajujuwa na gini ga ɗalibai na firamare musamman a wannan lokaci na sanyin iskan hunturu. Sai mu saurari Sarkin Tesawa Mamman Mansur Kane mai gizo a hirarsa da Iliya Mummuni. mun je mun ga a nan cikin garin tasa biya ga cikin lakol suna zaune ƙarƙashin ruwa ba kaɗai ke sama kansu class ta biyar a ƙasa take zamna shi mun kaga bai kamata ba ya kamata a haɗa kai a haɗa ƙarfi saboda yaran na a samu a hawa musu asiri kuma mu hawa mu asiri ya kamata wannan kira da nayi ya kai kunnuwa duk ɗan garin sa gaba ɗaya san hina ya shigo ya ga ɗan ƙanana ne in mun bai har zuwa samu ba ai koyi ba halbuwa za su yi gaba ɗaya yanda za ku samu ai mobilization ba a rena koyi ba a rena kowa ba mutum guda jiya ya ban ton biyar na siminti kina fara kenan yanzu abin za a bugan siminti ma kina na nima ina ta a fali ba zai gagara ba yau zuwa gobe ya kamata a buga wannan siminti amin wannan kokari akwai hali akwai hanyoyi akwai matsaloli amma za a hita zinilla Ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da kare muhalli ta shirya wani zaman taro a Doso domin tattaunawa dangance da noma mai ɗorewa. Amadu Kaushana mai kula da wannan proje ya bayyana illar amfani da magungunan kashe kwari ga muhalli ga abin da yake shaidawa Ausi Abdulrahman. Euh, Yau idan aka duba yadda muke ta da nomanmu ya saba ma muhalli, misali yadda muke umarni da takin zamani da magungunan kashe miyagun kwari, hakan yana kawo cikas ga yanayi da kuma kasar noman da muke amfani da ita, tunda ita ce ke ciyar da mu. Sinadaran da ta kumsa na ƙarƙashin ƙasa su ke ciyar da tsirran da muke shukawa. Amma idan muka ci gaba da amfani da takin zamani, hakan zai sa ƙasar ta lalace, kenan shekaru masu zuwa wannan ƙasar ba za ta iya ciyar da mu ba shi yasa muka gayyato masana daban-daban musamman ma wanda ke aiki a fannin kiyayewa da noma wanda suka hada da na ma'aikatar ministoci daban-daban tare da 'yan kungiyoyin fararen fulla inda za mu tattauna tsawon kwanaki biyu don mu samu dabarun noma mai dorewa wanda baya da illa. Birnin Dogon Dutse yana fuskantar matsalar shara domin magance matsalar na rashin tsafta hukumomin da'ira sun ɗauki matakai na saka tsarin kwashe shara da kuma tarurrukan wayar da kawunan jama'a. Abubakar Maki Gudu magajin garin Dogon Dutse a hirarsa da Hawa Usman. Kun taɓo mana inda ke mana ƙaiƙai, wannan babban ƙalubale ne a gare mu, kun ga yadda garin ya ɗau haske bai kamata ba a ce shara ta mamaye hanyoyi. Idan kuka duba mafi yawan sharar kashin dabbobi ce, ya kamata mutane su canza halayensu. Za mu sake maido da tsarin nan na kwasar shara, dama akwai shi, amma ya ɗan kwanta ne, yanzu ku za mu tayar da shi daga barci don aikin kwasar shara ya dawo gadan-gadan. Amma sai jama'a sun ba da haɗin kai. Za mu tsara tarurruka na tattalin tattaunawa tare da masu unguwanni da ma al'umma don samun hanyoyin da suka dace a bi don a tsabtace garin a tsabtace muhalli ga baki daya wannan babban kalubale ne da za mu tunkara A watan da ya gabata ne aka soma shaushawar dabbobi a cikin gundumomi uku na jihar Zandar musamman Tanut Belbeji da Tasker. An fitar da wannan tsari ne gabanin sallar lasar gishiri da ya kumshi jihohi uku da suke iyaka da jihar Agades. Wata ɗaya bayan soma shaushawar Ali Keta ya yi hira da Dr. Hassan Adam, daraktan kiwo na jihar Zandar ga abin da yake shaida masa. Za mu ci gaba har zuwa watan Disamba. A lokacin ne za a yi babbar kamfan ɗin. Za a ba da magungunan kashe kwayoyin cututtuka da kuma wasu sinadarai na vitamin kala-kala. Babu dai har yanzu inda aka ce waɗannan cututtukan suna barna a kafin shahar Zandar. A jimilce dai an cimma kashi 25 cikin 100 a fannin abin da ya shafi ƙananan dabbobi a cikin gundumomi guda uku. Sai kashi 20 cikin 100 a fannin da ya shafi manyan bisashe. Burin da muke so mutum a cikin wannan jihar shine a samu a kai ga ƙananan bisashe dubu ɗari hudu su kuma manyan bisashe dubu ɗari da talatin da biyar kenan kaso ishirin da biyar kamar a ce kashi ɗaya kenan cikin hudu za a yi shaushawa kala biyu ma ƙananan bisashe da shaushawar pasteurolose camelin ita kuma cuta ce ta raƙuma sai shaushawar pleuropneumoni ta shanu sai kuma ta wata annoba da ke faɗa ma ƙananan dabbobi wacce ake ce ma pest. Hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Nijar Fenifoot ta ɗage somawar kakannin wasanni na Super Liga na shekara 2023-2024 musamman inda wannan wasanni sun shafi 'yan wasa da za su fafata a waɗannan wasanni a ranar 27 ga wannan wata ne da muke ciki ya kamata a soma kwambala inda kwamitin kula da wasannin suka ɗage wannan wasanni sai zuwa 28 ga watan Nuwamba. Cikin hujjojin ɗage wasannin akwai lattin ƙungiyoyin 'yan wasa da kuma rashin cika ƙa'idoji ƙungiyoyin 'yan wasa goma sha bakwai ne za su taka leda maimakon goma sha hudu. To yanzu sai mu shiga rahotonmu na musamman domin sauƙaƙa cuɗayya tsakanin raƙuman dawa da ɗan adam wannan furoje na kula da raƙumin dawa da suka sun kadamar da suka kadamar da ayyukansu a watan juye na wannan shekara 2023 a ƙasar Nijar suna da zumar samar da filayen kiyo na raƙumin dawa a cikin ƙananan hukumomi goma sha ɗaya na dalal boso Wannan furoje ya mayar da yana wayar da kawunan jama'a a cikin ƙananan hukumomin da abin ya shafa. Ga kanar Manjo Salifu Muhammadu ƙwararre a fannin kula da namun dawa a hirarsa da Habibu Garba. Une air protégée, quelque samaniyar soit sa manière la plus souple, Yanki mai kariya, duk sa akwai kundin tsari na gandun daji. Wannan kundin ya tanadi dukkan abubuwan da aka yi hani a kan muhalli. Baka iya kirkira sabbin abubuwa, yana cikin kundin. Misali a yankin raƙuman daji a zahiri idan aka ɗauka baka iya kai gudu da abin hawa yadda kake so. Misali gudun kilomita 120 ko 160 a awa, inda ka san da cewa akwai wannan naman daji. Kenan tabbata za a buƙaci mutanen da ke rayuwa a wannan yanki su je a hankali kamar yadda doka ta tanada. da ababen su. wannan wani mataki ne akwai makasashen da saboda kasancewar naman daji ba za ka wuce ba sai ka biya haraji baka iya ka wuce yankin ba tare da ka mutunta ka'idar gudu ba baka iya sa wutar daji yana kake so wato ka sa wuta a wannan yankin baka iya korar dabbar kai amma bukace ka da ka kare ta kenan ka'idodi ne daga cikin kundin tuni za a bukaci kowa ya ci gaba da mutunta su baka iya zo ka kashe itatuwa kai yadda ranka ke so bai yiwuwa a dajin da ake son a kare kenan batun a mutunta dokoki ne protéger Donc c'est le respect des règles forestières. Il y a les us et coutumes des communautés locales. Akwai tabi'u da al'adu na al'ummomin yanki, baka iya hana wani ya je ya nemi magani cikin gonarsa ko a cikin daji. Abubuwa ne da aka san da su kuma ba a hana su ba, kuma ba sabbin abubuwa da za a kirkiro. Amma idan aka rarraba, wato ana nufin za a kulawa. Za a samar da kayayyaki don aiki, kuma wannan aiki zai shafi kowa, wato kamar haka ne. Gaskiya muna buƙatar da zaran mun ɗauki niyya a saka jarin da zai ba da damar kare ɗan adam da kuma yanki. Kowa ya ci riba, idan ba haka ba abin bai da ma'ana. sinon ça n'a pas de sens. Madalla jama'a masu sauraron mu ƙarshen labarun kenan inda ga Hasumi Guruza ya shiryo inda zai kawo muku labaru da harshen zabarmanci a yi sauraro lafiya. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store. Adifa. Tare Alternative FM lamba goma ta da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.